juma'a sha hudu ga watan jumada saniya shekara ta shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha takwas da yi nan Allah za mu tashi aya ta sittin da biyu a cikin suratul muminu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غفرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها Allah subhanahu wata'ala a ayoyin da suka gabata ya gaya mana halayen waɗanda suke jin tsoron Allah kuma suka yi imani da ayoyinsa sa'annan ba sa shirka da shi sa'annan suna zuwa abinda ainihin aka ce su je na daga ayyukan a'a sa'annan zukatansu suna masu tsoron ubangiji cewa lallai fa za su koma zuwa gare shi kuma zai saka musu da irin abin da aka suka aikata Allah ya sifaita waɗanda cewa sari muna fil khairati wa hum la sabiqun waɗanda suke da wannan sifa to su suke gaggawa cikin ayyukan alkhairi kuma suna rige-rige zuwa gare ta to domin kada a ce waɗancan ayyukan da aka ɗora musu ne suka yi musu nauyi har suka kasa yi to sai Allah ke gaya mana ayyukan shari'a duka ba wani abu wanda yake gagarare shari'a ba ta tsora mutum abin da me ba zai iya ba shi ne Allah wala nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma tsora wa rai wani abu na daga ibada illa wus'aha sai abin da zai yalwace ta wai abin da za ta iya shi ne Allah ya tsora mata duk wani abu da shari'a ta ce a yi to abin da za a iya ne abin da ba za a iya mu kuma shari'a ta kawo sassauci a ciki ta kawo musanyi bal shari'a ma ba ta da kuntatawa bal asarin shari'a ma babu mai babu kuntatawa a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana kan manufa ta shari'a inda ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin al'amuran addini bal shi ma baya son makunta ta kai din ma kuma yadda ya ce inna haza dina yusrun walan ya shaƙa haza dina ahadun illa Galaba ba wannan addini mai sauƙi ne ba wanda zai sa kansa kunci a cikin wannan addini sai al'amuran addini ya rinjaye sai ya zo da kansa ya gude ya balladansa yasa za mu ga abubuwa da dama ma annabi sallallahu alaihi ya nuna rashin me rashin san kuntatawa kamar kissar Zainab da take ratewa ainihin igiya a masallaci tana ibada wanda in ta ji bacci za ta zo ta makalkale igiyar nan wai bacci ya dauke ta manzala in ga igiyar a masallaci tambaya ta waya kace ta wata mai ibada ce kaza kaza me take da ita aka ce ga abin da take ta gutsire wannan igiya Sun za ta yi ibada ta yi gwargwadon inda za ta iya in ta ji bacci ta je ta kwanta haka nan sanda aisha take yaban wata mai tsayuwar dare mai yawan azumi mai kaza mai kaza da shi ne maza Allah ya gaya mata wacce magana da muka fara farko cewa inna hazar dina yusrun wannan addini mai sauki ne sannan yana daga cikin ƙa'ida ta malamai cewa al'asulu fi tashri'i at-taysir asali a shari'o'i duk da ake sawa sauƙaƙawa ko da kafa a farko ga cewa akwai kunci a ƙarshe zaka gane me cewa akwai sauƙi musamman ka ɗau al'ummatin da suka gabace mu irin yadda aka ɗora musu abubuwan da mu ba a ɗora mana duk abubuwan mu suka zama masu sauki a kan nasu Allah ya ce walaidai na kitabun yantiqu bil haqq a wurin akwai kitabun wato littafi na rubutun ayyuka ba lauhul mahfuz ba wannan littafin yanzu bil haqqa yana furci da gaskiya shine mai shine kowane abu yana nan a rubuce a cikin wannan littafin wanda alƙiyama ta zo za a ba mutum da karanta littafinsa da kansa yau kansa shaida za a ce ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. har ma kafare za su ce wa qalu ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa wannan wani irin littafi ne da baya barin karamin abu baya barin babba sai ya kididdige shi shi na lace to wala da ina kitabun yantaku bil haqq a gurin mu akwai littafi wanda yake furuci da gaskiya shine littafin ayyuka wa hum la yuzlamuna su kuma bayi la yuzlamuna ba za a tauye musu abin da suka aikata na alkhairi ba haka nan ba za a yi musu ƙari akan abin da suka aikata mummuna ba bal Allah ma yana kankare munana na alkhairi ba za a tauye musu munana kuma Allah ya so sai ya yafi kamar yadda ce wa aku an kafir Allah yana rungume da yawa abubuwan da kuka aikata amma dai yana nan a rubuce shi ma to amma Allah ya so shi ba zai ka ba zai kama mutum da wannan laifukan ba na alheri kuma ba za a toye masa ga wannan wajen cewa ba za a toye masa ba adalci ne na Allah abin da kai aka baka a wurin sanan cewa kuma a yafe ma ko a ƙara ma ma akan na alherin da kai to wannan kuma fadalla ce ta ubangiji to ka yi ɗaya an baka goma kaga farallaci ta ubangiji sannan ka yi laifin kuma an shafe ma ba a kama ka da shi wannan shi ma faralla ce ta ubangiji da kuma shi ba abokin faralla ne da bal qulubuhum fi ghamratin min hadha zukatan suna cikin gafala min hadha daga wannan abu cewa wannan abu na littafi wanda ake rubuta ayyukansu a ciki wanda za su zo a ba su karanta da kansu eh, waɗannan ayyukan za su karanta da kan sun rafka da cewa wannan ranar za ta zo wanda kowa za a bashi ayyukan littafin ayyukan ya karanta ya ga ya aikata mutane da dama ko kafarai ma baki ɗaya su sun rafka gabar wannan rana suna ganin kamar ba za ta zo ba shine ko kuma bal qulubuhum zukatansu fi ghamratin a cikin gafala min haza daga wannan haza din يعود إلى القرآن لقلنا القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله وأن الله يسوكد الزمان يسوكد شيء بسا منزلسا سرب كان da ya zo da شيء suna ganin abin da ake faɗa kamar ba gaskiya mai kamar ba zai faru ba walahum a'malun min zalika walahum a'malun dama kuma suna da wasu ayyuka min a baya hum laha amiluna waɗanda suke aikatawa me waɗannan ayyuka shine aka yi magana a kan wasu walahum a'malu min duni zalika ma'anarsa sayyi'atan min duni zalika wato suna da munanan ayyuka da suke min duni zalika waɗanda ba su kai wancan ba wancan din me shirka akwai munanan ayyuka akwai riba akwai shan giya akwai kaza wanda suke tun a jahiliya min duni zalika wanda bai kai shirka ba hum la'amiluna wadanda suke aikatawa ko kuma walau a'malun min duni zalika a'malun walahum a'malun suna da wasu ayyuka munana min duni zalika ma bayan waɗancan hum laha amiluna waɗanda lallai sai sun aikata kuma aikata su zai sabota musu me zai sabota musu shiga wuta shi ya ce labudda an yi amalu ayyukan da ba makawa nan gaba za su yi da an riga an rubuta musu ta la mahalata ba makawa ta litahiqqa alaihim kalimatul azab saboda kalmar azaba ta zo ta hau kansu to so domin me domin dama can an rubuta cewa su shakiyayi ne marasa rabo ne wanda me wanda gobe alkiyama ainihin za a saka musu da waɗannan ayyuka da suka aikata waɗannan ah, bayanin ayyuka ya zo a cikin hadisin abdullahi ɗan mas'ud wanda yake manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wani da numfashi na yake hannunsa to fa wallazi la ilaha ghairuhu na rantsi da ba wani abun bauta da gaskiya sai shi inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna mutum zai yi aiki irin na 'yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un ai zan babu wani abu tsakaninsa da azalla sai kamu ɗaya bai yasbiqu alaihi kitabu sai littafi abunda aka rubuta masa inna sai ya riga bai amal bai amali na ne sai zo aiki in wuta bai dukkan ayi zo ya fara cikin wuta shi ne fassarar ma'ana ta biyu a fassarar wala hum a'malu min duni zalika hum laha amiluna wanda lalle za su yi ta nan gaba wanda kuma wannan ta za ta sabuta musu ga wasu saboda حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تدعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون hatta idza akhadna mutrafim har lokacin da muka kama majiya daɗinsu. su bil azabi da azaba masu mulkin su masu kudin su wanda suke yi ta gogora maya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna karyata suna azabtar da waɗanda suka imani suna kauda waɗanda suka imani gabarin imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da muka ainihin kama su da azaba bil azabi da azaba idahum yaj'aluna sai ga suna If. suna tumanye a nan za a ce lata ta ja'arul yau ma ku daina ma yin ihu yau innakum minna la tunsarun hakika ba wanda zai iya kawo muku dauki gabar yi muku azaba yau ba wanda ya sai kawo muku taimako da agaji akan mu bar yi muku azaba yau kun riga kun yi abin da ya cancanci me ainihin azaba malamai sun fassara guda biyu ga wannan azaba wace azaba ce wasu ta ce azaba ce ta nan duniya azaba ta nan duniya shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu addu'a hmm. suka takura annabi da sahabbansa suka matsanta al'amarinsu to annabi ya yi musu addu'a ya ce allahumma shdud wa a'ataka ala mudar hmm. Allah ka tsananta kamun ka a bisa mudar ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf. Allah ka sanya fari a kansu kamar shekaru na fari irin na mutanen Yusuf gane ko to suka ce to wannan addu'ar da annabi yayi Allah ya yi sa musu fari da kunci na rayuwa ita ce wannan magana ta biyu a rana alkiyama ne za su gamu da me za su gamu da wannan azaba wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu tanadi wanda Allah ce fa zarni wa man yukadzibu bi hadha alhadith sanastarjuhum min haythu la ya'lam wasu tafi akan ainihin wannan ita ce azaba hakanan da shauran aure da suka zo suka yi mai suka bayyana irin azabar da kafirai za su gamu da su za su gamu da ita ainihin gobe alkiyama sai suka ce to wannan azabar ta lahira zai iya zama kuma duk ta haɗe biyu da ta duniya ɗin da ta lahira domin a nan manya-manya wannan kafara ai sun ga azaba a badar ko an kashe mutum saba'in daga cikinsu an ribace saba'in daga cikinsu wa'yancan saba'in da aka riga aka kashe banda wannan azaba da suka gani ta duniya kuma za su je su tarar da ni za su je da ta lahira to kaga ni ya haɗa musu biki. to dama dama waɗanda suka aka ribace waɗansu daga cikinsu sun yi imani sun dawo sun zama musulmi to kaga wayannan ta duniya kawai suka gani cewa an kama su dan wani lokaci sun biya fansa an kyale su ko wasu ma an yafe musu da shauransu to amma waɗancan to su sun ga nau'i biyu sun ga azabar duniya sun ga ta to Allah zai ce da su la yawma kada kuma dinga wani kuka kuna ihu kuna rubuge yau innakum min la tansarun duk ihun da za ku ba wanda zai iya kawo muku dauki yau mm. to bayanin wannan kuka nasu ya zuwa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu min azabiha wala la yukhaffafu anhum min azabiha كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ها yace waɗanda suke kafirai wutar jahannama ta tabbata gare su la yuqda alaihim ba za a ƙarar da azaba ba fa mutu ballantana su mutu wala yukhaffafa anhum min azabiha ba za a yi musu sauki kuma na azaba ba yace kazalika da jizi kullu kafin haka za mu saka duk wani mai yawan kafirci sai Allah ya ce wa hum fiha suna ihu fiya a cikin wutar jihar suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal hmm. ubangiji fitar da mu daga ciki za mu je mai wani aiki na kwarai ba irin wanda da muka yi Allah sai ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir ba mun raya ku bane a duniya shekarun da ya kamata duk mai tunatuwa ya tunatu amma ba ku tunatu ba wa ja'akum an-nadhir mai gargadi ya zo muku sune manzanni amma ku duk da haka ba ku gargaduwa to wani gargaduwa kuma za ku yanzu babu wani ragowar gargaduwa don haka Allah ba zai saurari wannan ihun da za su shi ne zai ce lataja ta ja ma ku daina ma ihu babu wacin wani sauraro yau na kuma na sauraro قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون abin da ya sa ba za ku samu ɗauki ba kuma kuka ba zai muku amfani ba yau qad kanat ayati tutla alaikum ayoyina sun kasance ana ta karanta muku zuwa duniya ku yi kaza ku bar kaza amma me ne amsa ku daga wannan ayoyi wa kuntum ala aqabikum tankisun sai ku zama kuna juya baya ala aqabikum a bisa diga digan an gaya muku aya ta nan sai ku juya kanku ta ana so a karanta ma sai ku tashi ku bar gurin wannan shine sakamakon da ya same yau ihu ba zai muku amfani domin a can ne za ku ji aya ta muku amfani amma ba ku saurara ba to inda ba ku saurara ba a can wa'azi mai wa'azi bai muku amfani ba to haka yau ihun da za ku ba zai muku amfani shine aya ta zo ta bayani cewa Allah ya ce wa za tutla alaihim ayatuna bayyana cin fi wujuhi fi wujuhi alladhina kafa wani munkar yace idan ana karanta musu ayoyi sai ka ga alamar ki daga fuskokin kafir alamar kyama alamar musu daga fuskokinsu ya kadu ne suna billazi ne tununa alaihim ayatina suna suna sun kusata ma ainihin su dauki ga waɗanda suke karanta musu ayoyin su kai musu hali su daddake su su za su samu dama su kashe su su kashe waɗanda suke karanta musu ayoyin kaga ba su saurara ba ba su ji su ba ga ka su ma yau ba wanda zai saurari ihun su balantana ainihin sauraron ya musu amfani har su samu ɗauki ka duk ba zai yi amfani shi ne Allah ce a zalika na qad kanat ayati tutla alaikum ala aqabikum mustakbirina bihi samiran tahjurun mustakbiri yana da ainihin ma'anoni yana daga cikin ma'anonin cewa na halin kasancewa ku kuna masu girman kai bihi da juya wannan bayan da kuke yi gane ko gabar me gabarin sauraron waɗannan ayoyi namu samiran kuna masu tattaunawa tsakaninku Ta tahjurun kuna masu ƙauracewa abin da ake karanta muku ba kwa karɓarsa ba kwa aiki da shi wannan yana daga cikin mai ma'anar mustakbiri ko kuma mustakbiri na bihi kuna masu alfahari bihi da ainihin haramin makka haimunan 'yan makka harami namun ka'aba ta ce samiran kuna masu tattaunawa kan haka amma kuma ta hajjuru kuna kauracewa aiki da abin da manzo ya zo muku da shi ku alfahari da dakin Allah amma ba ku aiki da abin da Allah ya zo muku da shi kaga wannan warwara ke wannan yana daga cikin me ainihin ma'anar mustakbiri <clears throat> shine ce kuna masu alfahari da wannan daki amma kuma wanda na Allah ne wannan daki amma kuma ba ku aiki da abin da Allah ya sauko muku da shi mustakbiri na bai samira ta hajjuru wannan shine halinsu Allah yi mana bayanin sa ko dai sun juya sun yi girman kai sun ki karɓar Alƙur'ani, ko kuma sun yi alfahari da harami da ka'aba amma kuma suna masu ƙauracewa wanda Allah ka'aban ya sauko da shi wannan halayyarsu ce na'am أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون لا شيء أفلم يدبروا القول wai wannan juya bayan da suke da girman kan da suke ba su lura ba ne da alƙaula wannan magana ta alƙur'ani wanda ainihin ya zo musu yana mai gargaɗi ga barin saba Allah kuma yana mai yi musu bishara da gidan aljanna idan sun karɓa abin da ya zo da shi ba su lura ba ne wasu ba su tsaya sun sauraro ba sun duba sun nazari a cikinsa su hankalta da irin abin da ya kunsa am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin ko kuma ja'ahum ya zo musu da malam ya ci a al-awwalin abin da bai zo da ainihin iyayensu na farko ba يحتمل eh, yakuna يكون jumla الجملة عالية أي في حالة كراهة أكثر min الحق wato lokacin da suke kiɗin nan eh, to shin alƙur'ani bai zo musu bane da irin abin da wato bai zo da iyayensu ba am lam ya'rifu rasulahum ko wannan musu da suke wa manzo ba san manzon bane ba su ga san gaskiyarsa ba ba san amanarsa ba ba san wato ainihin kyakkyawan mu'amalarsa ba wanda suka san shi da ita tun kafin ma a aiko shi wanda su da kansu suka ba da shaida a gurin najashi da gurin hirakalo da makamantansu duk suka ba da shaida kamar yin lokacin da najashi sarkin habasha eh, ya tambayi ja'far bin abi talib ko wanda kuma abu abinda abu talib ya faɗa ja'far bin abu talib ya faɗa ba su musu ba inda ya ce ayyuhal maliku inna allah ba'atha fina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu Allah ya kuma manzo wanda mun san gaskiyarsa da amanarsa da kuma ainihin nasabarsa duk mun sani ba wani abu wanda yake sabo a ciki haka nan shi kansa abu sufyan yana kafirin malik rum sarki rum ya tambaye shi game da wannan manzo yaya sufufinsa suke da nasabarsa da sa, da amanarsa dukka ya gaya masa ainihin yadda manzo yake suka ce su mutum ne mai amana ne, gaskiya ɗan dangi kaza kaza da shauransu to sun san wannan amma kuma abin da ya zo da shi suka ki yarda da shi ina lati amlam ya arihu rasulan ko ba san manzon nasu ba fahum lahu kiruna suke musun abin da ya zo da shi am yaquluna bihi jinna ko ko a suna cewa wai halin ka ne da shi eh? wannan abin da yake halin ka ne da shi bal sun faɗa ma haka shi ce halin ka ne da shi inda lokacin da suka zo suka haɗu suka yi suka samu amunsa abu talib cewa ya hana shi wannan abin da yake yi ai yana daga cikin da suka gaba nasara suka ga mataki na gaba shine su kirawo shi su zauna da shi cewa ya faɗi matsalolinsa su za su warware masa yana daga ciki cewa idan mulki yake so to za su sa shi shine shugabansu in ɗaukaka yake so to ba za su zartar da wani abuwa sai da ra'ayinsa idan kuɗi yake so su tattara masa kuɗi har ya fi kowa kuɗi a cikinsu idan aure ne tun da shi matashi ne aure yake so za su dubu mata yi goma mafiya kyau a cikin ƙwararsha a aura masa idan kuma aljanne yake damunsa to za su tara kuɗi ko nawa ne su kashe sai an masa magani to kaga sun faɗa kenan sun ce yana da me yana da halin kake bal ja'ahum bil haqq ba wani abu da yasa su wannan musu sai dai kawai ya zo musu ne da gaskiya wa aktsaruhum lil haqqi karihun mafi yawan su kuma suna kin gaskiya shine kawai ba wani sun fi son a ta tafiya a halin bata musamman shugabanninsu ta wannan halin batan suke fantamawa suna sa riba suna samun kudi, suna ciniki da 'yan mata suna ainihin musamman bayi daga cikinsu suna zuwa suna samu musu kuɗi ta hanyar lalata suna kawo musu to wannan abun kuma ba sa so a canja saboda kamar an toshe musu kafar samu to wannan shine ya hana su karɓar gaskiya na ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم الحق شيني الله تبارك وتعالى da zai bi a hawa son zuciyarsu wadda abin da suka ce ya biye musu kamar inda suka ce laula nuzila hazal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me ana wannan qur'ani a sauko da wani mutum babba a cikin wannan alqaryatu nam guda biyu sai wannan shi za a aiko kenan da Allah zai fito su irin wanda suke son shi za a aiko to la samawati wal ard da samai da kasai sun lalace domin kowa kuma ai zai kawo ko wanda kuma Allah abubuwansa a tsare suke inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya riga ya tsara abubuwansa to idan yace zai bi san ran kowa kenan tsarin da yayi sai ya ruguza ke wannan sai ba haka muke son sama ta kasance wannan sai rana ba haka muke so wannan sai watanni ba haka muke so wannan sai amu wanzu a gidan me ya kamata yanzu wannan wani ma ya ce a ni ta za a yi ko ita ce manzo ko kowa sai faɗi san ransa ba la fasadati samawati wal ardh samai da kasai sai su lalace wa man fihin abin da yake cikin su ma duk sai ilalace idan aka ce kowa san ransa za a yi bal atainahum bi dhikrihim mun zo musu ne da zikrihim zikirin su shine alqur'an fa hum an zikrihim mu'ridun su kuma suna kauda kai an zikirin ga wannan zikirin nasu shine alqur'an suna ta kokarin kauda kai gabanin su alqur'ani kuma shine wanda zai ba kowa haƙinsa bisa adalci ba bisa san rai ba أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا نفرقو kenan ko ko ka tambaye su lada ne wannan wa'azin da kake musu da gargadin da kake musu ka tambaye su lada ne shi yasa ba su nonnoke dan kada su bada wannan ladan in wani abu yake nema a gurin su kaga sai ya nunnokiya ce to ai ba mu yadda da abin da ka zo da shi ba lantana mu biya ka ladan ka ko bai tambaye su ba manzo ba ba abin da yake tambaya ba manzo baya neman komai a gurin ainihin ba a gurin bayan Allah wanda aka aiko shi hmm. eh, sai ce fa kharaju rabbika khair ai ladan ka shine mafi alai in ma wani abu kake nema to ai ladan ubangiji shine balantana ma manzo bai neman komai a gurin su bal dukkanin manzanni ma ba sa neman komai a gurin wanda aka aiko zuwa gare su yasa kowa ka Allah ya sa masa sana'a ya koyi sana'a ta kiwo domin ya zama mai dogaro da kansa baya jiran neman wani abu kamar yadda duk manzanni ga sunan da dama sun faɗa kamar yadda Allah ce kul ma as'alukum alaihi kul ma sa'altukum alaihi qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah da ce qul ma as'alukum alayhi min ajirin wa ma ana min al-mutakallim wani gudun ce qul la as'alukum alayhi ajran illa mawaddata filkur. wa da'a al-madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra to duk haka manzanni kowanne ya zo ba tare da me ba ba tare da yana neman komai a gurin wanda aka aiko shi ba ballantana su ce ai ya takura musu da neman lada ba su yi mattawa idan kansu ba da komai babu huwa khairur raziki in ba a nan yadan ne to ai ladan ubangiji shi yafi huwa khairun shi ne mafificin masu arzikawa na'am وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ تويدك حقيقة كيدة حقيقة الأمر أنك لا تدعوه كان كيران سني إلى صراط مستقيم إنه حنيا وتتكني كيكيا كيرا كوي أيكينك كمان كيكا يسد سابو إيمان سوى أنه الله بيقورا ماما amma ala rasul illa balagh illa balagh manzo ba wani abu da aka dora masa ne sai dai isarwa in ya isar shi ya isar da ake shiryawa kuma ta Allah ce wanda ya nufa da alkhairinsa sai ya ji ya shirya wanda bai nufa ba kuma ya ji ya kauce wa'annan lazina la yu'minuna bil akhirah hakika wanda basu imani da lahira ba lanakibuna masu kaucewa ne ani sirati ga wannan hanyar mai kakkiya wanda me kake kiran mutane zuwa gare ta siratul mustaqim hmm. hanya wacce take mai kakkiya za ga waɗanda suke ba su imani da lahira ba to kullum ƙoƙarin kauce wannan hanya suke ba sa yarda da ita kana jawo su ta nan suna kaucewa ta nan shi ya wani guri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم دازام زام وكشفنا ما به من ضر ما بهم من ضر yayi مسا abin da yake tare da daga cuta me kamata su yi a sannan godiya ga Allah ko hmm. sai imani da manzansa amma lalajjo sai ka same su sun dada zurfafawa ya amahuna suna masu zarcewa fi dubiya ne a cikin ɓatansu maimakon me godiya ga Allah subhanahu a akan abin da ya musu to amma ina sai su dada zurfafawa a cikin batana saboda me saboda Allah bai nufi shirya tare da su bai sai su da alkhairi ba shi ne ce walau alimallahu fihim la asma'ahum khairan la asma'ahum walau asma'ahum la da Allah ya san alkhairi a cikinsu da ya san sun yi ji ji na fahimta ko da ya ji din amma ji na cikin kunne ba na fahimta ba to sai ka same su sun juya suna masu sarcewa ana sama su masu kau da kai gabar abin da manzo ya zo musu da shi hmm. duk inda za in babu rabo wannan bayan da za a yi sai dai haƙuri ke daga iya wa'azi da shi kaza ya kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasu ba hmm. amma dubu yadda suke da amunsa duk hanyar da zai bi da kaza da kaza amma da babu rabon bayan da yaya sai dai haƙuri ba ka nan manzanni irin sa na bunu kaga ɗansa ga yadda ya kasance lot matarsa ga yadda ta kasance tana tare da manzo na Allah amma kuma ga yanda al'amarin ta kasance saboda me saboda ba nufa alkhairi tare da su walau alima Allah fihim khairan la asma'a da Allah ya san akwai alkhairi a tare da su to da ya ji yadda su abu na gaskiya kuma sun karba ولقد أخذناهم بالعذاب فما ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتدرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Allah ce walakar akhadnahum bil azab hakika mun kama su da azaba gane ko wato shi jarraba tun anan duniya an jarrabe su da abubuwa daban-daban wanda ya kamata cewa su wannan abin su sa su gargadu ko su wa'azantu kamar can addu'ar da manzo Allah ya musu dinnan a jarrabe su da shekaru irin na Yusuf kaga abu ne da in azabar ta ya kamata su zama mai su shiga tete su sunkuya su dawo su imani haka na abin da suka gani ya faru ga yan uwansu a badar haka da wannan abu ne da ya same da sa su dawo su sunkuya su imani ba ma ina ba tsakanin da ba su sunkuyar da kai ga ubangijinsu ba ba ma ya tabarra'una masu ainihin kankan da kai ba maimakon haka ma sai suka daɗa taurin kai da girman kai Hmm. shi sa ya zama abun mamaki a wata aya Allah yake nuna mamaki irin wannan da Allah ce falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin kasat qulubu me ana da ayoyin mu suka zo musu ba su kankan da kai ba ce eh lalle al'amarin manzon nan da gaske ne domin ga abu kaza abu kaza abu kaza ya zo ya same mu to amma me Allah ya ce walakin kasat qulubu zukatan su ta daɗa bushewa ta daɗa dakewa gabarin imanin duk da me abubuwan da suka gani na musibu da azabu ainihin waɗanda suka zo suka same su hatta idza fatahna alaihim baban za azabin idza hum fihi mublisun a nan duniya an ta yi an ta yi amma a banza to hatta har sai lokacin da idza fatahna alaihim baban lokacin da muka buɗe musu ƙofa za a azabin shadidin ma'abuciyar azaba mai tsanani ne gobe alkiyama suka ga azabin ƙuru-ƙuru. Eh? to za izahun su a sannan kuma za su ɗebe ƙauna al'amarinmu kuma ya ƙare eh? kashinmu ya bushe haka za su faɗa kaɗa amalu burinsu sai ya ƙare wa rajahun da ƙaunarsu da duk wata dabara su kuma nan za ta kare iblis iblas ya same su shi ne ɗaya bai kauna mai samun kuma wani sauƙi amma ta duniya suna ganin ba komai bace amma ta lahira idan ta zo to a nan ne kuma fa za su ɗaya bai kauna da ji samun wani sassauci ku za su san abin kuma a nan na gaske وهو الذي أنشأ لكم السماء السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت أفلا تعقلون نعم الله يكتنا تدمو نئمو منسا wanda da wannan ni'imomin ya cancanta abota masa ita wallazi an sha'ala kuma sam'a shine wanda ya halitta muku ji wal absara ya halitta muku gannai wal abida ya tanta muku zuciya wanda waɗannan ni'imomi ne manya-manya wanda kowace ɗaya aka since da mutum ya samu tawaya a cikin rayuwarsa aka since ji ya samu tawaya gani ko domin abubuwa da yawa ba zai fahimce su ba na rayuwa duk da cewa dai alhamdulillah dama ta zo yanzu ta mai, ta koya musu rubutu da karatu inda ba sa ji din gani ko amma kuma ba kamar me ba kuma wanda yake ji kai tsaye ainihin wanda Allah ya sa masa jiwa ba nan nake gani an turo ke ganin makarantar ƙur'ani ta mai ta mai bayi suna ta yi ta yi ko aka zo zo ba da hadda ga wani malam malam malamin ya tsina sauraron sa yana ta yi da haka yake ba da haddasa kalmomin alkurani yake malamin yana eh, duban yadda yake da hannun shi to duk da wannan amma ba kamar me ba ba kamar me je, ba kamar me ji jiyan nan nake gani a wani abun nan da makaranta ce a saudiya kowa da ƙur'aninsa yana ta yi amma da me da hannu da ne ke ta karatu ya zo ba da hadda ma gaban malami yana yana ta yi an samu cigaba amma kuma me kamar mai ji ba wanda zai kai sai wal absara da gannai kaga kuma mafi illa ma ke shi kuma zai ji amma ba gani wani abu dan karami mai cutarwa zai yi zuwa ya kusa da shi ba zai san ya zo ba in ba gani na zuciya Allah ya faɗakar da shi inda ganin zuciya shine mafi karfi sai Allah ya sa ji ya sa masa ji a jikinsa cewa akwai wani abu ainihin kusa da shi kuma kariya ta ubangiji to ga kuma zuciya wanda dai tace ake hankalta abubuwa ake fahimtar su ake gane qalilan ma tashkuru ce to duk da wa'annan ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya bayar qalilan ma tashkurun kaɗan ne kuke gode Allah akan jin nan ku sarrafantar da shi ku sarrafar da shi a inda Allah yake so a kai shi ganin nan ku kai shi inda Allah yake so a kai shi zuciya din ma su kai ta inda Allah yake so ainihin a kai ta amma wasu sai ga ba za su gode Allah bisa wannan ba kamar yanzu fitina da su samu kasashe ko to wanda sai da mu ci Allah subhanahu wataala ya kawo sauki musamman kasar Saudiya wanda ake ganin nan ne madubi kuma wanda ake kun kwatanta abubuwa da yawa amma kuma na fitincinin sun zo sai da mu ci Allah ya kawo sauki mm-hmm. Allah ya yi. wa huwa alladhi zara'akum fil ardi shine wanda ya halicce ku a cikin ƙasa ya tushe tusharun kuma zuwa gare shi za a taro ku baki daya in kun gama rayuwa kamar yadda Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una li miqati yawmin ma'lum duk na farko da na ƙarshe za a tara su gaban ubangiji wa yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu ma ranar da za za ku koma zuwa ga ubangiji baki daya kowace rai a cika mata abin da ta aikata ba tare da an tauye mata komai ba to duk za a tattara gabar ubangiji ne ake cewa da ranar yawmal hashr ranar taruwa sa'annan wa huwa allazi yuhyi wa yumitu shine wanda yake kashe yake rayawa mutum ba shi ya samar da shi wa yumitu kuma ga mutum din yana nan kuma ya kashe shi shine yake wannan wannan ba ba kudura ce babba wacce ya kamata mu duba ba mu bauta Allah da ita sa'annan wala khuftilaful layl wan nahar sabawar dare da rana lahu na ubangiji ne in ya so sai rike daren ko kamar yadda ayoyi suka zo suka magana da Allah zai sa dare sarmadan ilamin kiyama man ilahun ya ce kun bi ziya'i wa wani ubangiji zai kawo muku haske hakanan da zai zo muku da rana sarmadan ila mil qiyam man ilahum ya'tikum bilailin na fi wani ubangiji ne zai zo muku daren da za ku dinga hutawa a ciki babu amma saboda hikimar sai zo muku da rana dan me dan me dan neman abinci wajen annan nahara ma'ashan muka sanya wuni ya zama lokacin neman abinci sanan me izo da rana dan ya zama hutu wajen annan laila libasan muka sanya dare ya zama lokacin hutu mai lullubewa da duhunsa wanda zai kowa zai bukaci ya je ya je ya huta wannan duk nasa ne in ya so sai ya rike wannan ko isan ya muku inda ba jin daɗi sosai kamar inda wasu ƙasashen suke za ka samu dare bai fi awa uku ba ko awa hudu a gani ko lokacin tashi daga aiki ya yi ko lokacin da bacci yi sai dai a je a rufe kofofi a kashe fatulu a kwanta amma rana tana nan gagar gani ko amma mu fa sai ga lokacin ya matso sai Allah ya kawo duk duk zalama mutum zai bari ya je kwanta ko ba don wasu a irin kasashen mu na nan idan irin su yake wannan daren wannan na jin awa 23 zai ma yana nema bai ya kwanta afala ta kilo yanzu ba kwaye hankali ba da wannan abubuwa da ikon Allah na بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا وآباؤنا sun faɗa misila ma ƙalar awwalu na irin faɗar irin yadda na farko suka faɗa maimakon su lura da wa'annan ni'imomi da ƙudurori na Allah baraka wa ta'ala to me na farkon suka faɗa ƙalu na farkon sun ce a idza mitna wa kunna turaban yanzu wai idan mun mutu mun zama turbaya wa izama mun zama kasusuwa a inna lamab'utuna wai lalle za a tada mu kai لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا min mu da iyayenmu na da an mana irin wannan alkawarin amma mu har yanzu mu ga wanda aka tayar ba in haza illa asatirul awwalin wannan irin tatsuniyoyin mutanen farko ne ba mu har yanzu mu ga an tara ba ai lokaci ne bai ba ko ai sai lokaci ya zo na tashi alkawari ne na Allah inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha to amma lokaci in ba ai ba za su ga an tashi ba amma in ya zo za su ga an tashi to rashin wannan fahimtar ita sa suke ganin cewa kamar ba za a tashi alkiyama Allah subhanahu wataala ya gane sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha